ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فضلا عظيما أما بعد فيا أيها المصلون عباد الله فقد فضل الله الجمعة ويومها على سائر الأيام وكان من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم تعظيم هذا اليوم وتشريفه وتخصيصه بعبادات يختص بها عن غيره كقراءة سورة الكهف وقراءة سورتي السجدة والإنسان في صلاة الفجر في كل جمعة فخير يوم طلعت فيه شمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه غهد وفيه تيب عليه وفيه مات وفيه تقوم الساعة وما من دابة إلا وهي موسيقى يوم الجمعة من حين تصبح حتى تطلع الشمس شفقا من الساعة إلا الجن والإنس وفي ساعة لا يصادفها عبد مؤمن يصلي يسأل الله حاجته إلا أعطاه إياها عباد الله فهذه آخر جمعة في هذا الشهر المبارك أعني شهر جمعة الآخر وبعده تأتي أول جمعة في شهر رجب أحد أشهر الحرم وإنما سمي رجب لأنهم كانوا يرذبونه أي يعظمونه يقال رجبت أي عظمته وقيل سمي رجب لترك القتال فيه من قوله رجل أرهب أي إذا أقطع من ورجب عباد الله أحد أشهر الهرم قال سبحانه إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق الله السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العشر فعن أبي بكرة رفيع ابن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الزمان قد استدار حتي يوم خلق الله السماوات والأرض السنة إثنى عشر ساعة منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة وذو الحجة ومحرم ورجب شهر مضر الذي بين جمادى وشعبان والحديث متفق عليه فرجب شهر من من بين الأشهر ولم يكن المصطفى صلى الله عليه وسلم يخصه بشيء من العبادات كدعاء دخول رجب فهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الوارد في هذا الوقت ضعيف لا يصح كما قاله الحافظ ابن رجب والحافظ ابن حجر وغيرهم من العلماء رحم الله عن الجميع والحديث هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذكر رجب يقول اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان والحديث رواه أحمد وفي سنده في سنده رواه أحمد وفي سنده غار ضعيف وهو حديث ضعيف والذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم هو دعاء رؤية الهلال لكل شهر على وهو الله أكبر اللهم أهله علينا بالأول والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله وأما تخصيص رجب بقولك الله بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان فلن يفتها عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أكثر الناس من البدع في هذا الشهر ومن الأمور المبتدعة في شهر رجب تخصيصه بالصيام والقيام والمخصص له والمخصصين له أسندوا إلى أحاديث بعضها ضعيفة وكثير منها موضوع لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وليست من الضعيف الذي يروى في الفضائل بل عامتها من الموضوعات المخزونات قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما تخصيص رجب وشعبان جميعا بالصوم أو الاعتكاف فلم يرد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ولا عن أصحابه ولا الأئمة المسلمين بل قد استوت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان ولم يكن يصوم من السنة أكثر مما يصوم في شعبان من أجل شهر رمضان وأما صوم رجب بخصوصه فأحاديثه كلها ضعيفة بل موضوعة لا يعتمد أهل العلم على شيء منها وذكر الشيخ رحمه الله تعالى في اقتضاء الصراط المستقيم أن تعظيم رجب من الأمور المحدثة التي ينبغي اجتنابها وأن اتخاذ رجب موسما بحيث يطرد بالصوم المكروه الإمام أحمد رحمه الله تعالى وكما يقول الحافظ ابن رجب في كتابه لطائف المعارف فيما لمواسم العام من وضيف يقول رحمه الله تعالى وأما الصيام يعني في رجب فلم يصح في فضل صيام رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه وكذا أيضا يقول ابن القيم في كتابه المنار المنيف في الصحيح والبيت يقول رحمه الله تعالى وكل حديث في ذكر صوم رجب وصلاة بعض ليالي فيه فهو كذب مفترى كحديث من صلى بعد المغرب أول ليلة من رجب عشرين ركعة جاز على الصراط بلا حساب وكذا من الأمور المبتدعة في هذا الشهر المبارك في أول ليلة صلاة يقال لها صلاة الرغيب بين المغرب والعشاء يعني يعني في أول ليلة يعني في أول ليلة من شهر رجب فهذا إلى ليلة النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في هذا حديث موضوع كما جدع به ابن جوزي في كتابه الموضوع وكذا الشوكاني في كتابه الفوائد المجموعة يقول رحمه الله تعالى وقد اتفق الحاسب على أنها موضوعة يعني صلاة الرغائب وممن ضعف حديث صلاة الرغائب ابن الصلاح رحمه الله تعالى يقول الشيخ رحمه الله تعالى حديثها موضوع على النبي صلى الله عليه وسلم وهي بدعة حدثت بعد 400 من الهجرة ظهرت بالشام وانتشرت في سائر البلاد وكذا يقول الإمام العز ابن عبد السلام في إمكانية هذه الصلاة وبيان بدعيتها يقول رحمه الله تعالى ومما يدل على ابتداء هذه الصلاة أن العلماء الذين هم أعلام الدين وأئمة المسلمين من الصحابة والتابعين وتابع التابعين وغيرهم ممن زون الكتب في الشريعة مع شدة حرص على تعليم الناس الفرائض والسنن لم ينقل عن أهل منهم أنه ذكر هذه الصلاة ولا دونها في كتابه ولا تعارض لها في مجالسه والعادة تحيل أن تكون مثل هذه السنة وتغيب عن هؤلاء الذين هم أعلام الدين وقدوة المؤمنين وهم إليهم الرجوع في جميع الأحكام من الفراغ والسنن والحلال والحرام انتهى كلامه رحمه الله تعالى بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني الله وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقي وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لساني وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الهادي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المؤمنون المتبعون لسنة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه القيم المنار المنير في الصحيح والضعيف وكذلك أحاديث صلاة الغيب ليلة أول جمعة من رجب كلها كذب مختلق على النبي صلى الله عليه وسلم وأمثالها ما رواه عبد الرحمن بن مندح وهو صديق علي بن دهضم وهو واضع الحديث حدثنا علي بن محمد بن سعيد البصري قال حدثنا علي قال حدثنا خلف بن عبد الله بن علي عن عبيد الطويل ان انس يرفعه رجب شهر الله وشعبان شهري ورمضان شهر امتي الحديث وفيه لا تغفلوا عن اول جمعه من رجب فإنها ليلة تسميها الملائكة رغائب. بايو الله سبحانه وتعالى yabo da jin jingina tabbata ka bayan halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah subhanahu wataala ya samu cikin bayan Allah wanda su kuma zuwa ga Allah subhanahu wataala suna halin mu'minai musulmai bayan kai wa musulmai lallai wannan ita ce juma'a ta karshe a cikin wannan wata mai albarka ma'ana watan juma al-akhir wata na shida a cikin wata musulunci sannan bayan wannan juma'a juma'a da za ta zo ta gaba ita ce farukon juma'a a cikin watan rajab ma'ana watan bakwai za ka Allah subhanahu wata'ala ya ce ranar juma'a ya ce ranar juma'a da wasu ababe wanda ta fifita da su kamar da muka bayani a juma'a da ta gabata sannan a cikin kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yana girmama ranar juma'a sannan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana ce ranar juma'a da wasu ibadu kamar karanta suratul kafi da kuma karanta suratul sajada da suratul insan a sallan alfijir sana kuma kenan sannan manzon Allah yana cewa mafi alkhairin ranar da rana ta fito a cikin ta ita ce ranar juma'a saboda a cikin ranar juma'a ka halitta annabi adam alaihi salam sannan a cikin ranar juma'a Allah ya sauko da annabi adam daga aljanna zuwa gidan duniya sannan a cikin ranar juma'a ne Allah ya karbi kuma annabi adam alaihi salam sannan kuma a cikin ranar juma'a ne Allah subhanahu wa ta'ala zai tsaye da tashin alkiyama babu wata dabba a gidan duniya face kowace juma'a wannan dabba tana cikin firgici tana ganin wannan juma'a ita ce juma'a da Allah subhanahu wa ta'ala zai tare alkiyama sai dai mutane da aljanu su ne wanda ya sa suna rabkanannu sannan mazan Allah ce cewa ranar juma'a akwai wani lokaci wanda bawan Allah mumini ba zai dace da zai zai ce bai na roƙon Allah subhanahu wata'ala Allah ya biya mai bukatun shi ya ku bayan Allah mummunai lallai juma'a da za mu je ta gaba ita ce farkon juma'a a cikin wata rajab sannan mu sani wata rajab ɗaya ne daga cikin watannin Allah subhanahu wata'ala ba su alfarma malamai suke cewa an ce mai rajab ne saboda a jahiliya sun suna girman wannan wata ba sa yaki ba sa yakin kowa ban ma duk mutum da ta yanke kashe mutum nan wa ko da ya gan shi a cikin ɗakin kawo ba da kashe shi akwai da ya gan shi tunda wata rajab ne zai ban shi wasu wani suka cewa an ce mai rajab ne saboda ba sa yaki a ciki malam ke cewa sannan kuma suna cewa rajulun alajab idan mutum ya yanke daga aiki ya ku bayan Allah musulmai mu masu musulman mu dan Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani lallai rajab ɗaya ne daga cikin wasannin Allah masu alfarma Allah ya faɗa a cikin alkurani ke cewa lallai adadin watanni a wajen Allah subhanahu wataala su ne watanni goma sha biyu a cikin littafin Allah ranar da Allah subhanahu wataala ya halitta sama da ƙasa daga cikin wannan watanni guda goma sha biyu akwai watanni guda wani masu alfarma Allah ke ta wani shirin a cikin tsari kar mu zalunci kawunan mu a cikin watanni sannan mu zan Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda da shi muke koyi ya mana bayanin wa'annan watanni cikin hadisin Abi Bakrata a hajjatul wada manzon Allah yake cewa lallai zamani ya juya ya ƙara dawowa kamar ranar da Allah subhanahu wa ta'ala ya halitti sama da ƙasa da aka shekara tana da watanni goma sha biyu sannan a cikin wannan watanni goma sha biyu akwai watanni guda hudu masu alfarma manzon Allah ya ce daga cikin watanni guda wanda masu alfarma akwai watanni guda uku wanda wannan suna zuwa a jere ma'ana wata dulqada watan goma sha biyu na musulunci kenan Wata dulhijja watan goma sha biyu na musulunci Wata muharram wata na farko a cikin watannin musulunci kaga duka wannan suna jere ne sai manzon Allah ya ce sannan akwai wata rajab wanda shi za mu shiga nan da kwana biyu insha Allah ko kwana uku manzon Allah ya ce shi rajab yana nan tsakanin watan jumadal akhir ne wannan wata ne ke ciki da kuma watan shaban wannan hadisi imam bukhari da imam muslim suka rawaito shi ya ku bayan Allah ku sani lalle wata rajab ɗaya ne da su watanni masu alfarma kamar yadda muka yi amma mu sani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda muke koyi da shi bai kasance yana keɓanta wata rajab da wata bauta ba zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala kamar addu'an shiga rajab manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya haka bal ma hadisin da aka rawaito daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda yake nuna manzon Allah wai yayi addu'a shiga wata rajab wannan hadisi bai inganta ba kamar yadda Hafiz Ibn Hajar ya faɗa da Al-Hafiz Ibn Hajar dukkan su Allah ya musu rahama hadisin da aka rawaito shine wani manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan aka shiga wata rajab manzon Allah ya ce Allah barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballagna ramadan ya Allah ka wani albarka a cikin watan rajab da watan sha'aban sannan kuma Allah ka ka isar da mu watan ramadan da lawan addu'a mai kyau wace addu'a ce mai kyau sannan gobe za ta na alkhairi amma kuma duk kyanta duk fatan ta na alkhairi in ba ta tabbata daga wasu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in ka yi ta kai bid'a za ka wani hadisi da yaro a akan wani addu'a bai inganta ba imamu Abu da ya rawaito wannan hadisi sannan kuma hadisi ne mai rauni amma sai ya kai bawo Allah mai musulman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kike so a take ka a cikin jama'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar tashin alkiyama ka sani wajen da inganta daga wakil annabinka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon Allah duk lokacin da ya ga wani wata na musulunci manzon Allah yana addu'a wannan addu'a ko ita ka waraka manzon Allah ya ce Allahu akbar اللهم bil amn wal iman. والسلامة والإصلاح والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله ولو ذلك لكن جدا وتذكر الله أكبر اللهم أهله علينا بالعون والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله من أي بام أي أما إذا كتبنا بنبيه تجد أم أنا أنا تجي سنفهم تجري أبواب الأداء sai ne wallahi babu lada sannan ko mutum zai zai da karatu sai rata shi alƙiyama ya zo yana ta ƙogo ya ayyuka ya ga babu komai hafa an masura saboda tar dan Allah ya karbi hoton mutum shi ne mutum ya aikin nan Allah sannan ko mutum ya kasance ya yi ta akan sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka bayan Allah musulmi mu ne ba ta sunan Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai man tawata rajab ta wannan addu'a Allah barik lana fi rajab wa sha'ban wa ballighna ramadan wannan hadisi bai inganta daga wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam da aka bayan Allah idan ku duba bayan Allah an yawaita bid'a a cikin wannan wata na rajab ta yadda ake kira wajen wai da watan azumin tsofi asali shi ko tsoro Allah subhanahu wataala bai ma ce ya azumi ba idan bai iya ba ya ake kira ka Allah subhanahu wataala ya faɗa dangane su amma tsoro ya kasance ya yi wa azumin tsofaffi kamar da suke faɗa da kuma sha'aban da ramadan da an gama karanta magana ibn taymiya ibn taymiya ke cewa wannan Allah zai tawaye wata azumi wata uku a jira ba rajab sha'ban ramadan idan wannan Allah ce ni wallahi ibn taymiya ya ce wanda Allah zai tawaye ba to ko bane ta waya ba a sa da ubiri ma'ana ilimi da ita zuwa gare su amma kai wanda ilmi ya ita zuwa gare ta aka fara maka bidiya kai wallahi maka lana a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke rubuta da mu da rayya da aka da mutane sai wata bidiya a cikin wannan wata na rajab daga cikin ababen da aka kirkiro a cikin wannan wata shine kai wanta wajen da yin wani azumi wanda ake kira wannan azumi wai shi azumin tsofi sannan kuma da tsayuwan dare da sallolin dare wanda ake yi a cikin wata rajab ya kuma yin Allah musulma sun sunna manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane suke wata rajab da azumi ko kuma da tsayuwan dare sun ne zuwa ga wasu hadisai wanda wannan hadisan a wajen wayan hadisi hadisai ne masu rauni bal ma ba su yi cikin su kare aka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma abota ba sa jinginuwa zuwa ga wannan hadisan sannan kuma wannan hadisai bai bai ba sa cikin da'ifan da wannan suke kafa hujja da su a wajen fadaran ayyuka Allah muke rubuta da duniya da lahira in shekul islam yake cewa amma keɓanta watan rajab da sha'aban dukkan shi ga yin azumin tsofaffi ko kuma yin itikafi ka sani duka babu wani abu da ya tabbata daga bakin sa yana halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka babu wani abu da ya tabbata daga daya da wajen sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kai bal ma jagororin musulmai irin su ma Abu ba irin su Imam Malik irin su Imam Shafi'i irin su Imam Ahmad duka babu wani abu da ya tabbata daga wajen wa'annan bayan Allah sai dai ka sani ya kai bawan Allah musulmi me kokarin ka musulman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abin da ya tabbata daga wajen annabin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah yana keɓan yana azumin watan Sha'ban dan ya kasance watan Sha'ban ya kasance kamar yana shiri ne ya zo watan Ramadan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam take cewa bata taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yawaita azumi a cikin wani wata ba kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake yawaita azumi a cikin watan sha'ban to ka ce da sai kuma sunan manzon Allah muka yi baya aka ji aka rabu abin da ke wa sunan manzon Allah bane sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah musulmai masu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lallai azumin wata rajab sai da na ke ba kebace shi dukkan hadisan da suka zo hadisai da ifai wasu ma ƙarya aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ku da sai ibnu taymiya a cikin littafin shi mai daraja iqtida'u sadil mustaqim mukhalafatu ashabil yake cewa lallai girma wata rajab yana cikin ababen da aka kirkiro su a cikin addinin Allah subhanahu wataala wanda ya dace dukkan kowane musulmi ya nisanci wannan bidiya sannan kuma ɗaukar watan rajab a matsayin wani lokaci ne na biki ta yadda za a keɓance shi da azumin tsofaffi wannan abu ne wanda ke abun kyama a wajen imamu ahmad ibn hanbal rahimahullahu ta'ala haka ibn wajen muke fara cikin tafin shi lasaiful ma'ari yake cewa amma azumin watan rajab bai inganta daga wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam sannan yake cewa babu wani abu ne inganta wajen keɓanta wannan wata da azumin tsawabi daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka bijin malamin nan ibn qayyim yake fada a cikin littafin shi almanarul muni yake cewa dukkan wani hadisi ma na ƙaida wani zai ba za ka wani littafi ne mai daraja zai ba ka ƙa'ida ka ji yake cewa dukkan wani hadisi da ya zo wanda yake magana yake ambatan azumin watan rajab ko kuma ka zance ce idan kai sallah farkon daren watan rajab duka wannan ƙarya aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mun kai ya ga magana yake cewa duka ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma hadisin da yake kira don mutumin da ya salla bayan magariba a farkon daren wata rajab raka'a 20 zai wuce isra'i ba tare isra'i a yanda ka zo kawai wuce isra'i ba tare Ka ba kawai sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah musulmai yana cin ababen da aka kirkiro a cikin wannan wata na rajab watan da mu hausawa suke ce mai watan azumi tsofi lallai a cikin wannan farkon daren ana yin wata sallah wata ake cewa salatu baza'i tsakanin sallar magariba da isha ake yin ta shi ma bai inganta wani wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam ibnu jawzi a cikin al-mawdu'at yake cewa wannan hadisi kare aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam haka imamu shaukani daga na baya baya a cikin littafin al-fawaid majmu'a ya ce wannan hadisi kare aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. sannan ma yake cewa lallai al-hafiz ibn hajar ya yi ittifaq yake cewa wannan hadisi na salatu raghaib da ake yi a farkon dare na watan rajab wannan hadisi ne mawdu sannan daga cikin mutane suka rauna wannan hadisi akwai wajen malamin hadisin nan ibn sala yake cewa hadisin da ya zo kan sallah a farkon daren watan rajab ma'ana sallar da ake kyauta salatu raghaib hadisi ne mai rauni ƙarya aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ne yake cewa na ƙare maka magana ita wannan sallah da ake yi ba a san ta ba sai bayan gidan manzon Allah da shekara ɗari hudu ma'ana a sake talaka ya cewa wannan sallah ta wuce shekara dubu da arba'in shekara dubu zai da shekara arba'in da fara yin ta amma sabon manzon Allah na farko manzon Allah sabon manzon Allah tabi'ai tabi'u tabi'in asba'u tabi'in da wanda suka yi wa su duka ba wannan sallah ba da aka an kirkiro ta ne bayan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shekara ɗari hudu sannan kuma na sallah an fara ta ne a gasar Da daga lokacin ta fara yaduwa a garukan musulmai aka fara yada ta ana cewa akwai ta sallah wacce ake da salatu lazai sannan ibnu ibnu abdul salam ya faɗa wajen inkar wannan sallah da zuriyarsa yake cewa yana cin abu da ya yi maka lallai wannan sallah bidia ce ba ta da asali a ce sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai na kwarai ba san wannan sallah ba yake cewa idan ka duba malamai wanda su ne jagorori a cikin wannan addini cikin sabon manzon Allah da tabi'ai da wanda suka biyo bayan su da ma wani wanda suka wutarce da har imam mali Allah mai rahama wanda an san ka zaka ce kana mu maza mace ne bai faɗi wannan sallah ba za ta ce ba ta wannan ba a kilita sabansu tare da tsananin kwaɗayinsu wajen su koyar da mutane farna su da sunnoni amma kuma ba a samu sun rubuta haka ba ma'an ba sun sama nan kenan wannan sallah irkiro ta aka yi ba da tausayi mai ba duniya wasu suka kirkiro ta Allah muke rubuta da mu duniya da lahira ya ku bayan Allah wannan sallah ana yin taraka a goma sha biyu ne tsakanin sallar magariba da isha'i a farkon dare na menene na watan rajab Allah muka rubuta sanin mu dina da lahira da ka ibnu sha abu shama a cikin tafi shi albari ala inkar zira wal hawadith ya yi inkarin wannan sallah sannan ibnu qayyim ke ta cikin tafi al muni lalla yana cikin hadisan da ya kasance ba su da asali shine hadisin salatu ragai a farkon juma'a na wata rajab karya aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hadisin ko shine wai kar ku rabtanu a kan farkon juma'a ta watan rajab saboda ita wannan dare dare ne wanda mala'iku suke ce mata al-raga'ib wannan hadisi kare aka wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ku bayan Allah musulmai masu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lalle ku kiyaye bid'a a cikin addinin ku idan kuna san Allah subhanahu wata'ala ya karbi addinin ku ku sani ba don mutumin da ya aikata wani aiki a cikin wannan addini namu sannan wannan aiki zai da asali daga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan an maida mai da wannan addini ya ku bayan Allah musulmai ku sai idan ne wace ta kaitu a cikin sunna kamar yadda samun manzon Allah Abdullahi ibn Mas'ud yake fada lallai wannan shi abin da ya kamata mutum yi hadisi ya inganta da wani irbab ibn Sa'ya irbab yake cewa manzon Allah ya mana wazi wa'azin da ya shiga zuciyarmu sannan ya kasance zuciyoyin mu suka rawa muka cewa ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan wa'azi da kike mana kamar wa'azin mutum da ke man kwana sai manzon Allah ke tare nan ku tafi da tsoron Allah subhanahu wataala sannan ku ji ku biyayya ga shugabannin ku ko da ya kasance shugaban da ke shugaban ku ya kasance bawa ne dan garin Habasha sannan manzon Allah ke cewa duk wanda ya rayu daga cikin ku to lallai ne ga sabani da yawa zaka ku rike sunnan manzon Allah gam gam da sannan kalifofi guda wani ba su kenan inji mallan Allah sallallahu da wasallam ya ku bayan Allah musulmai wani ba a tuko kokarin bin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku sani lallai bid'a tana da mummunan tasiri a cikin musulmai da kuma mu da muke zaune daga cikin tasirinsa tana saka a kashe sunan manzon Allah sallallahu da sannan sannan a rayar da bid'a ibnu abbas yake cewa babu wata shekara da wata musulmi ba sai sun kashe sunan manzon Allah sallallahu sannan sun rayar da wata bidiya zai sunan manzon Allah sai mu sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah baya kebanta wata rajab da azumi bal sunan manzon Allah sallallahu alaihi shi ne manzon Allah yana azumin litinin da alamis azumin kwana uku a cikin kowane wata amma yi kai wata wata rajab baya yi sai da abu da ya tare wajen manzon Allah manzon Allah yana yawaita azumi a cikin watan Sha'ban sai muka bar wancan muka zo abu da bai tabbata da wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam daga cikin tasirin da bid'a take a cikin dan mutumin da kan ce yana yana bid'a baya bin sunnan manzon Allah yana rabuwa da jama'ar musulmai ne sannan kuma yana bin san zuciyar shi sannan da mutum da san zuciya ya halaka kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa mana ya ku bayan Allah musulmai wani daga cikin ababen da za su tsare mu daga bid'a shine mu riko da lissafin Allah da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ke cewa atattu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم ميركو ميركو لإجر الله سبحانه وتعالى باكي kar mu rarraba mu tuna ni'imar da Allah subhanahu wa ta'ala ya mana a lokacin da kun ce abokan gaba sai Allah subhanahu wa ta'ala ya hada zuciyarku a waje guda sannan manzo Allah ya dukkan al'umma ta da su shiga aljanna sai dai wanda yake ka manzon Allah waye yana ganin aljanna da shiga sai wani Allah ke cewa mutum da ya mai biyayya ya shiga aljanna wanda ya saba mai shi shiga aljanna in ji mazan Allah sallallahu alaihi wasallam sannan yana cin ababen da za su taimaka mana wajen yaƙi da duniya shi ne tsabaka sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam riko da sunan mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a kira kana riko da sunan mazan Allah a cikin anguwa a yi riko da sunan mazan Allah a masallacin mu mu yi riko da sunan mazan Allah wajen saka kayan mu mu yi riko da sunan manzon Allah wajen ɗaurin auren mu a yi riko da sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma in yake yake muna kirkiro bidiyoyi muna zai ta lalle Allah subhanahu wataala zai ta kawo bala'i a cikin mu Allah muke roƙo da kada mu duna da rayuwa a ƙarshe bayan Allah za ka watan abin tsofi bai inganta daga wajen manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yawaita azumi a cikin watan Raja a cikin watan Sha'aban sannan kuma watan Raja, ɗaya ne da cikin sannan Allah sa talama ta alfarma manzon Allah baya ce mace shi da wani azumi da aka yi babu nafi idan ka ce al'adar ka ce yin azumi ma'ana kafin zo wata rajab kana azumi watakila kwana uku a cikin wata ko litin da nan babu nafi ka yi amma ce mace a cikin watan Raja in kai ka shayi banza ba ka da a wajen Allah subhanahu wa ta'ala Allah muke rubuta da mu duniya da lahira a ƙarshe kowa ya duba wajen alwalan mu ga an samu ci gaba sosai da shakka wannan aiki ya samu nasara ne da taimaka wasu bayan Allah wanda suka taimaka wajen wannan aiki musamman mutum uku a cikin wanda bana fata suna yin a kawai mai mai da aka da suna abin da ya kamata a yaba musu Allah muke kai ya lada a cikin a cikin mizanin su na aiki na alkhairi haka ake son bayan Allah ya kace su dinga yi Allah subhanahu wa ta'ala aiki ba kan ce kuma aikin Allah subhanahu wa ta'ala kai ya ce ko ba kamar wani kicin ba ya kasance kuma gurin da sa wani jan gulo akwai wani bawan Allah Allah ya shirye shi wai da a saka kai a wani masallaci yake cewa wai aje a siyo jan gulo a saka mana wanda ake saka a wani daki shi za ka saka a dakin Allah subhanahu wataala na shakka wannan ba ma je ma addinin Allah subhanahu wataala da ka ne kai ka san me za ka wa Allah subhanahu wataala Allah ya karba ka san me za ka wa aikin Allah subhanahu wataala za ka ɗora ka ciwon na bayan Allah da shakka na yaba mu wallahi na aikin kine ne ce malam aje ayi wannan aiki ko da wannan aiki na wajen tsaya a je a gyara wajen alwalan nan wannan abin da ya fara ke ya tura wannan kuɗi bayan aka ba ka yanki sannan ɗaya daga cikin su shi kuma in ya zo baya kuma ya gani sai wani kan daga fuskan to kala shakka da wannan yana nuna mata ma'ana an aiki ne dan Allah subhanahu wataala sannan ko mu sani duk al'ummar da ya kasance tana kokarin dan gyara ɗakin Allah subhanahu wataala wallahi wannan al'umma ce mai imani duk al'ummar ta samu kanta ba ta gyara ɗakin Allah subhanahu wataala ba ta taimaka wajen ɗakin Allah su wata wani kuma ba ta imai Allah ke cewa inna ma ya amur mashaji Allah man amal billahi wa yawmil akhir lallai wanda suke raya ɗakokin Allah subhanahu wataala su ne wanda suke imani da Allah subhanahu wataala da ranar ƙarshe za ka tari gudun mata da abu da kawai ɗakin Allah subhanahu wataala za ka rana da yawa an fita sunayen ku za ka zo a kawai yin bari insha Allah amma yanzu kar mu ambata sunayen ku ya kasance mu sa muku a wajen aikin ku Allah muke roƙo da ta da mu juna da lahira Allah muke roƙo ya rabu ayyukan mu Allah muke roƙo ya zama da kasan mu lafiya Allah muke roƙo ya mutu na gari ala wa sallu wa sallimu ala khairu bariya Muhammad ibn Abdullah وقد امركم الله بالصلاه والسلام عليه حتى يقول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حامل مجيد ورد اللهم عن الخلفاء الراشدين الأربعة المهديين الذين قضوا بالحق وبعدل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وأنا معهم بأمنك وجودك يا رب اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الكفرة والمشركين ودمر اعداءك اعداءنا اعداء الدين لن يصيب الخير في كل مكان اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها ربنا تقبل منا إنك أنت السميع وتب علينا إنك أنت التواب ربنا حملنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما اللهم صل لكل المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك برسالة وأسمع ذلك اللهم صل آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا الأحياء منهم الأموات وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله